ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تقص لوتر رمضان شكرا تدبو ليرة لليهود أربعين shida hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a cikin tafsirin suratul ankabut idan yan uwa za su iya tunawa jiya mun tsaya ne a daidai kissar annabi lutu da annabi ibrahim lokacin da mala'iku suka taho don halakar da mutanen annabi lutu suka biya ta gidan annabi ibrahim ya kawo musu abinci ba su ci ba ya ba su abin sha ba su sha ba na kirahun wa'aujasa minhum khifa sai yana ganin cewa anya waɗannan kwa mutane ne sai kuma gashi tsoro ya kama shi dangane da su sai suka ce da shi mu manzannin Allah dai mun zo wucewa muna yi maka bushara da ɗa na ƙwarai da matarka saratu za ta haifa a lokacin tana nan tana tsaye sai take mamaki ya za a yi tana da wannan shekaru mijinta yana da wannan shekaru a ce sun haihu suka ce a ta'ajabi na min amrillah kuna mamaki ne akan lamarin Allah suka tabbatar musu za a samu karuwa shikenan sai suka ce da shi mu Allah ya tura mu zuwa ga qaumi lut ne mutanen annabi lut za mu halakar da mutanen da suke wannan alƙarya annabi ibrahim ya ce ai akwai lutu a ciki sai suka ce ai inna nahnu a'lamu biman fiha mu ne muka fi sanin waye yake cikin wannan gari za mu kubutar da lutu da mutanensa da iyalansa amma banda matarsa ita kam tana cikin halakakku wanda za ta saurin cikin azabar Allah shikenan sai ga su sun zo wajen annabi Lut walamma an ja'a rusuluna lutan haka Allah ce na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ولما يايند أن جاءت رسولنا لوطا من ظنم سكزوا wato lut su manzannin su ne fa'ilai lut ɗin shi ne maf'ulun bihi si a bihim wadaƙa bihim zar'an sai shiga cikin damuwa iktamma bi amrihim ya shiga kunci ya shiga damuwa ya ga cewa in ya karɓi baƙuncin waɗannan mutane yau to ba mamaki mutanensa za su kunyata shi za su tozartar da shi idan kuma ya ƙi karɓan baƙuncinsu to bai san me zai biyo baya ba saboda ya tozartar da baki kuma bai san da me suke tafa da shi ba suka ga ya shiga damuwa ya tsorata ya firgita saboda mutanensa sun zo suna neman su tayar masa da hankali su ce za su kai farmaki ga waɗannan baki wa qalu la takhaf wa la tahzan suka ce karka ji tsoro karka yi bakin ciki inna munajjuka wa ahlaka mu za mu tsiratar da kai da kai da iyalanka amma banda matarka kanat min al-ghabirina ita kam tana cikin wato halakakku waɗanda Allah zai halakar da su saboda me za a halakar da matarsa saboda tana cikin waɗanda suke angiza wutar luwaɗi a garin suke taimakon masu luwaɗi a garin da haka aljaza'u min jinsil amal za a yi mata sakamakon barnata duk bala'in da ya samu wannan al'umma 'yan luwaɗi to ita ma sai ya same ta sai Allah ya ce mai ma inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-samaa na'am rijzan min as-samaa bima kanu yafsuqun lalle mu masu saukarwa ne ga mutanen wannan alƙarya za mu sauka musu da azaba daga sama saboda fasikancin da suka kasance suna aikatawa mala'ika jibrilu ne ya tumbuke garin gaba ɗaya tun daga ƙasan garin ya ɗaga garin ko ya ɗaga ƙasar gaba ɗaya sai da ya yi sama da ita kawai ya kifar da ƙasar gaba ɗaya mala'ika jibril da fuffuke guda ɗaya a cikin fuffukensa guda ɗari shida da wani abu sannan ya sauko musu da ruwan duwatsu na sijil mandud kuma tun kafin kowane dutse ya zo Allah sai da yasa aka yi mai alama musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id duk dutsen da zai zo na wuta sai da Allah ya sa aka yi alama a jikinsa cewa wannan dutsen na azaba ne wa mutanen annabi lutu ƴan luwaɗi masu neman maza haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halakar da su ta hanyar ƙoƙarin mala'ika jibrilu ashe daman yana cikin ‘yan saƙon ‘yan aiken da suka je gurin annabi ibrahim da kuma suka zo gurin annabi lutu ƙasar gabaki ɗaya ta annabi Lut. Allah da ya kifar da ita, sai ya mai da garin gaba ɗaya zama wani kogi ko wata ƙorama. Kawai wurin sai zama kamar ba a taɓa zama ba, aka mai da shi wani guri ne matattaran ruwa, amma ruwan baƙi ƙirin mai ɗoyi mai wari. Dabbobi ba sa shan ruwan, tsuntsaye ba sa shan ruwan, saboda warin ruwan duk in ka zo wucewa kawai wari za ka ji ruwan yana yi. ƙasar gaba ɗaya Allah ya mai da ita wani kogi ne na ruwa ƙazantaccen ruwa. Allah ya mai da wurin ya zamanto abin ɗaukan izina ilayen mutunadi har zuwa ranar ƙarshe. Waɗannan mutane ‘yan luwaɗi suna cikin mutanen da Allah zai tsananta musu azaba ko madu a kansu ranar tashi alƙiyama. Allah ya ce, Walaƙar tarakna min ha ayatan bayyinatan.
ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون Allah ya ce hakika mun bari a wannan gari ayatan bayyina aya alama bayyina wadiha wanda ta fito fili karara liqaumin yaqilun ga mutane waɗanda suke masu hankalta duk wanda yazo wucewa ta garin sai ya ga alamar lalle nan garin mutanen annabi ludu ne da Allah ya kifar da su yau gashi garin yadda Allah ya mai da shi kamar babu ya zama kufai ya zama kogi mai ruwa mai doyi mai wari kogin da ba a shuka ba a amfanuwa da shi sai doyi kawai Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayl afala ta'qilun kuna wucewa ta garin mutanen annabi lutu da safe da daddare duka ba ku hankalta ku tuba daga wannan mummunan aiki na luwaɗi na neman maza duka wannan azaba da Allah maɗaukin sarki ya yi musu ya yi ne saboda neman maza da suke yi wanda yau ake ta fama da mutane a gamsar da su a nuna musu haɗarin wannan mummunan zunubi haɗarin wannan mummunan laifi na namiji ya nemi ɗan uwansa namiji ya saba wa addini ya saba wa hankali ya saba wa mutunci ya saba wa sani ya kamata da haka masu luwaɗi masu neman maza su shafa wa kansu ruwa kafin mutuwa ta same su sun cuci kansu sun cuci zuri'arsu ɗanka ko shekara nawa zai yi sai an yi ta nuna shi ana cewa ai babansa dan neman maza ne matarka duk inda ta je ko mutuwa ka yi ba ta da daraja saboda za a ce tsohon mijinta ɗan neman maza ne ka shiga wulakanci a duniya bayan ka mutu ka shiga kabari ma kana cikin tozarci Allah kiyaye wannan shine ƙarshen kissar mutanen annabi Lut da kuma hadisai da suka zo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kazantar da wannan mummunan aiki da wannan sana'a mara albarka an gaya mana cewa suna cin mutanen da Allah zai fi musu azaba a kiyama sannan kuma a nan duniya suna cikin waɗanda suka fi kowa tozarta da kuma ƙasƙanta saboda ƙazantaccen aiki da suka kasance suna yi a rayuwarsu kuma Allah ya kwashe musu albarka jiya na gaya muku cikin ayyukansu ba luwaɗin kaɗai ba ne ‘yan fashi ne da makami’ su yi luwaɗi kuma su yi fashi da makami ba wannan ba idan sun zo yin luwaɗin a fili fa suke yi namiji ya kwanta da ɗan uwansa namiji a bakin titi a kulab ɗinsu a wurin zamansu shi yana kallo an danne shi ana luwaɗi da shi shi ma mai yi da shi ɗin yana kallo saboda tsabar gatsali wa ubangiji rena Allah da rena shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala duka waɗannan abubuwa wai suna yi ne don su nuna wa Allah ba sa tsoronsa kuma su nuna wa annabi lutu cewa su a shirye suke su yi fito na fito da shi da fada da gaba da shi da kuma ƙiyayya da da'awar da ya zo da ita kuma hakan suka yi ta yi ya yi ta musu wazi ya yi ta musu gargaɗi ya yi ta musu fada amma ina ba wanda ya ɗauki wa'azin su dai yau gashi sun zama tarihi suna cikin wuta a yanzu dinnan da nake muku bayani a ranar tashi alƙiyama kuma minal makabuhina Allah bai zai kyale su ba zai sa su cikin wanda za su shiga cikin azaba kaskantacciya tozartacciya wulakantacciya me hikimar kawo waɗannan kisoshi me hikimar kawo waɗannan bayanai shine dan a tsoratar da mu irin wannan ayyuka marasa kyau wanda wajibi ne mu a matsayinmu na musulmi masu sallah mu hankalta mu kuma gane mu san cewa halaka ne aikata wannan halaka ne goyon bayan luwaɗi da taimakon 'yan luwaɗi da kuma biya musu bukatunsu ballantana ma a ce har an yi wai ƙungiya da gwamnati za ta yi mata rijista ta sa mata hannu saboda rashin albarka da lalacewa da kuma tabewa a ba su yanci su aikata abin da suka ga dama in an musu ba daidai ba su fito bakin titi su zanga-zanga su nuna wa duniya su ne 'yan neman maza kwata-kwata sun ci karo da abin da Allah ya aiko na alkur'ani da da'awa ta annabawan Allah da faɗakarwa da wannan bawan Allah annabi Lut dan uwan annabi Ibrahim yayi tai kuma sakamakon shine Allah ya halakar da su ya kifar da su to su ma na yanzu wanda suke aikatawa kar su taba tsammanin za su kubuta daga wannan mummunan aiki da suke aikatawa Allah shiryar da mu duk wanda aka san mai wannan ɗabi'a ne bai kamata a bashi aure ba dan zai ɓata wa matar lokaci ne bai zai biya mata bukatar ta ba ko bai kamata a bashi cikin mutane ma yana rayuwa ba ya kamata ya fita daga cikin al'umma mutanen kirki saboda bai da albarka ba mutum ne mai alheri ba a guje shi ɗan luwaɗi a nisance shi ɗan luwaɗi a yi tir da shi ɗan luwaɗi kar ya wuce gaban ya sallah a bi shi ɗan luwaɗi kada a bashi ɗaura aure ɗan luwaɗi kada a bashi wakilcin arziki ɗan luwaɗi mai neman maza ya zama mambus a cikin al'umma an zubar da shi an watsar da shi mutane su nuna kyamarsa da ƙazantarsa ya san cewa abin da yake mummuna abu ne ba abu ne wanda ake son sa ba Allah kiyaye to yanzu insha Allah ta'ala zamu koma kuma kissar wani bawan Allah da tijo annabi cikin annabawan Allah shine annabi Shuaib nam Allah وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين
Allah madaukakin sarki yana ba da labari dangane da bawansa kuma manzansa shine Shu'aibu alaihi salatu wassalam sunan daidai din shine Shu'aib ba Sha'ibu ba sha'ibu ba, a shu'aib shi ne daidai, annabi ne cikin annabawan Allah, shi ma ya yi wa mutanensa gargaɗi su ne mutanen Madiyana, ya umarce su da su bauta Allah shi shi kaɗai, ba shirka ba kayanta, kuma su ji tsoron damkar Allah ranar tashi alkiyama, su ji tsoron azabar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. wa ila madayana akhahum shuaiba zuwa ga mutanen madayana an tura musu dan uwansu shuaib yace ya qaumi abudullah warju al-yawm al-akhir ya ku mutane ku bauta wa Allah ku yi fatan gamuwa da Allah ranar lahira ko kuma ku ji tsoron ranar lahira ana fassara warju wa khshawni anan warjul yawmal akhir wato wakhshaw yawmal akhir kamar yadda ibn jarir at-tabari ya fassara a cikin tafsirin sa Allah masa rahama haka Allah ya ce waliman liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ay liman kana yakhafu Allah ko yakhsha Allah wal yawmal akhir yarju anan tsoro da wanda yake jin tsoron Allah da ranar ƙarshe da haka ku ji tsoron warjul yawmal akhir lallai ku ji tsoron ranar lahira shu'aibu ya tabbatar wa mutanensa akwai kiyama kamar yadda duk annabawa sun tabbatar wa mutanensu lallai akwai kiyama wanda ya saki jiki ya miƙe kafa a wannan duniya ya aikata abin da ya ga dama ya yi fasadi ya yi ɓarna ya yi shakiyanci ya yi tsiya ya yi ta'adi ya sani akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da za a tsaye da shi akwai ranar da za a tambaye shi akwai ranar da ido zai raina fata ku ji tsoron kiyama sannan ya yi hani a gare su dangane da yaɗa ɓarna a bayan ƙasa ya ce wala ta'asau fil ardi mufsidi kalmar wala ta'asau fil ardi السعي أنا نفهم البغي السعي فيها البغي فيها على أهلها يا دبرنا da fasadi ga mutanen duniya menene wato barnar da mutanen shu'aibu suke yi su kuma sun kware mutane ne yan tudu yan awon hatsi masu aunar abinci tauye mudu sun iya matsa buhu sun iya buge gindin kwano sun iya sheka abu in sun zo auna shi haka duk abin da ake dora shi a sikeli ko na auduga ko na abinci ko na wani abu in dai auna shi za a yi to ba za su taɓa yi maka shi a daidai ba mutanen annabi shu'aib duka litan mai dishi ma ya auna shi ake yi da masu ruwa ma da masu lemo ma dan ashaba ma yana tauye mudu ai in ka ba shi kuɗi ya kai ka wuri kafin ya ƙarisa sai ya ce kuɗin ka ya ƙare saboda ya ga fasinja a wurin shi ma tauye mudu ne ina so ku gane cewa menene zunubin da mutanen annabi shu'aibu suka kware akai tauye mudu matsa kwano matsa buhu sayar da abu wato ba irin yadda suka shice shi ba wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyawmin 'azim يوم يقوم الناس لرب العالمين المطففين sune masu tauye mudu su idan sun je auna sai su ce a cika musu in sun je ƙauyuka auna ko idan mutane ƙauye sun kawo musu sai su aune shi a cike amma su wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun su idan sun zo dorawa a sikeli ko aunawa a kwano ko abun awo sai su rinka tauyewa mai auna da cikakken awo shi kuma ya aunar da matsatsan awo ko matsatsan awo wannan sana'ar mutanen annabi shu'aibu kenan ya musu wa'azi ya musu fada mu ma din a cikin mutanenmu akwai masu hali irin na mutanen annabi shu'aibu duk da su mutanen annabi muhammadu ne amma sun gado iyayensu kafirai waɗanda suka yi kafirci suka yi faɗa da annabin Allah shine annabi Shu'aib wajen tauye mudu akwai buhunhuna na kasuwa akwai buhuna na daji wanda mutumin ƙauye in ya sare masararsa aka bushe masa masararsa zai samu babban buhu ya sa ya ɗinke akwai kuma buhunan 'yan kasuwa wanda ake dafa su a drum na ruwan zafi su sha zafi su matse sai a sake sabon awo akwai masu ɗinka shinkafa suna da injin ɗinka bakin shinkafa su sayo ta a turai a cike da 50 kg su rinka sayarwa 45 kg shinkafa ta bature da ake sayarwa yanzu dubu saba'in dubu tamanin dubu kaza wata za ka ga kwano sha shida wata kwano sha bakwai wata sha bakwai da rabi wata sha takwas wata sha takwas da rabi ya danganta ga tsoron allan ko gaskiyar kamfanin da suke sayar da shinkafa abin bakin ciki wani mai kamfanin shinkafa yake gaya ya ce ni dai malam wallahi da sikelin nan wannan 50 kg din duk kamfanin shinkafa ta a haka nake auna shi amma abin mamaki idan ya fita kasuwa yan kasuwa za su sayar da shi sai kaga ya tauye ya rage to wani ne zai je tirela guda sai ya kai yadinsa sai ya kai sto ɗinsa dare ɗaya zai sa ɗatti su farke wannan buhunan akwai inji daman da zai sake ɗinka shi sai a ta lallage mai nauyi daman da su ga yanda suka siyo in 50 kg ne sai su mai da shi 45 kg kaga sun cire kilo biyar misali ko 46 kg ko 47 kg ko any kg da suka ga dama sai su auna shi a haka sai kuma a fidda shi kasuwa talaka shi kuma ya je siya saboda bai da scaling da zai auna waye yau in yaje siyan buhun shinkafa na bature yake zuwa ya dora shi a scaling asalinsa na scaling wanda inda gwamnati yau tana son gaskiya da adalci kuma tana son taimakon talaka duk wani mai shago da yake sai da buhunan shinkafa ya kamata a kawo a wajabta masa ya sa sikeli duk buhun da ka siye shi ka dora shi a sikeli kaga ya kai 50 kg idan rabin buhu ne kaga ya kai 25 kg shine adalci to amma hukumar bata damu da irin waɗannan abubuwa da ake cutan talaka ba sai kaɗan daga cikin su waɗanda ba su da ƙarfi ba su da fawa to haka ake inda aka ci gaba malam hatta nama kuskure ne mai sai da nama ya zo yana sayar maka da nama kawai ka ba shi dubu ɗaya yanka ma ka ba shi dubu biyu yanka maka ka ba shi ɗari biyar yanka ma to ya za a yi iya daidaita na dubu ɗayan da ya ba wancan da na ɗari biyar ɗin da ya ba wancan da na dubu biyun da ya ba wancan bai da wani ma'auni da ka yake yi in ya ga kana masa mutunci da ɗan dariya ya ɗan ƙara ma in bai san ka ba ya tauye maka ya baka kuma ya karɓi dubu goman ka to duk inda aka ci gaba yanzu ba a sai da kifi sai da sikeli ba a sai da nama sai da sikeli muna fatan ƙungiyar mahauta idan suna zuwa karatu a nan su samar mana da canji a wannan gari mai albarka da wanda suke jin mu a nesa kowane mahauci ya ɗauko sikeli kuran idan ka yanka saniya ta dubu ɗari kaza da namanta da ƙashinta in ya zo ɗora ta a sikeli ka ga nawa ta baka sai ka buga sikelin ka ga a nawa nawa za ka rinka sai da kowane sikeli ɗaya kilo ɗaya da haka duk wanda ya zo sayan nama kilo nawa kake so kilo ɗaya kuɗinsa kaza ba cuta ba cutarwa ka yanko ka ɗora masa yana gani rabin kilo zai siya ba cuta ba cutarwa to shine mutum zai yi sana'a mai albarka idan ka mutu a kiyama ma Allah bai zai kama ka cuci wani ba amma mu yanzu duk bamu da wannan wayewa ina ga muku duk duniya kasashen duniya inda aka ci gaba wallahi ba a sai da ba yanda za ka je a yanka maka nama haka da ka sai kasan mu kifi da kake gani an daina wai ɗiban abu kawai ka zo a ɗiba maka kifi kawai a zuba ma a leda a'a a sikeli kai tumatir tattasai duk abin da ka sani da skeli suke sai da shi su ma in sun zo saya in sun saya da skeli ko ba saya ba za su dora shi akan skeli su ga a nawa ya ba su kuɗi kuma nawa za su dora mai riba abu ne mai sauƙi ka sayi buhun dankali a naira dubu saba'in kana so ka sayar da shi ka dora riba sai ka dora shi ka ga skeli nawa ya baka ya baka skeli ɗari da biyu shikenan sai ka raba shi a cikin dubu saba'in sai ka ɗaɗɗora ribarka sai ka ce kowane skeli ɗaya ka zane sai ka juye dankalin gabaki ɗaya akan teburi duk wanda ya zo in ya ga dama ya zaɓi manya ko ya zaɓi ƙanana kai dai sikeli kake sayarwa yanzu inda aka ci gaba ba a zuwa wai auna dankali haka kawai mai dankali ya zo ya auna maka wanda ya ga dama ba a in ka zo sai ka zaɓa wallahi haka ake yi za ka zaɓi manya-manyan ciki saboda in ka zaɓi manya in ka ɗora a sikeli to guda biyu zai iya cinye maka kilan ko guda uku zai cinye ma in kuma ka zaɓi ƙanana to za ka ɗiba da yawa kafin ya cika ma kilonka da ka ba su da matsala in ka ga dama ka zaɓa ayaba a kilo ake sai da ita ayaba da kake gani a kilo ake sai da ita to me yasa ba mu da wannan wayewa me yasa za mu zauna cikin ƙauyenci da rashin wayewa duk wani abu da ka sani a shago hatta garin madara ko garin suga duk sun ɗora shi akan kilo akwai abin da ake ɗora shi ina fatan 'yan kasuwanmu za su samu wayewa su siyo kilo-kilo ɗinsu su zo su rinka sayarwa kifi ne nama ne mai hatta mai fa man gyaɗa hatta mai inda ba a kwalba suke sawa sai a ce kilo nawa ne kilo kaza ne sai a ɗura maka a roba sai a ɗauki leda sai a ɗora maka kai barin taƙaice muku zance kaga naman kaza kaga kaza idan ka je da ranta za ka siye ta gata a cikin kejinta suna ba ta abinci ba wani magana gashishiyar kaza da ranta za ka siya ka siye ta sai ka ɗauko ta ka ɗora ta da ranta a kilo da fuffukinta da ƙafarta da komai su auna maka don su ma a haka suka siya ai ko ba ka bane da ka je sayan kaza banda gashi aka sayar maka banda ƙafa aka sayar maka to kai ma idan ka zo sayarwa mai siya sai ka ce ɗauko ta ka ɗora ta a kilo ka siye ta da majinanta da kashin cikinta da komanta ka biya mu kuɗinmu ga masu gyara a gefe su gyara maka a cire maka namanka ka tafi da shi ko ka gasa ko a gasa ma ko mai da sauransu duka haka ake yi a ƙasashe da ka dan mu kubuta daga tauyewa mutane mudinsu saboda wallahi wajen auna kayan abinci za ka iya saya wa kanka jahannama baka sani ba za ka iya ɗaukan shekaru kana yi wa mutane awo kana cutansu kana zaluntarsu so ya kamata mu mai da hankali ko mu rinka tafiya da ilimi mu rinka tafiya da zamani duk abin da ka san zaka cuci dan uwanka kada ka cuce shi kar ka yi abin da zaka zalunce shi kar ka shiga hakinsa alhamdulillah yanzu an fara ci gaba idan ka je zaka sai kifi na gidan gona ko zaka ce kifi da ake kiwatawa sai ka ji ana cewa kilo kaza ne to an fara wayewa la tazlimuna wala tuzlamuna baka zalunta ba ba a zalunce ka ba kuna tare da ni dan haka mutanen annabi shu'aibu su kam sun kure akan tauye mudu to kun ji laifinsu na ɗaya ko laifinsu na biyu ‘yan fashe ne kuma duk kamar yadda mutanen annabi lutu ga luwaɗi ga fashi to shi ma annabi Lu- Lu- a shu'aibu ga tauye mudu ga tsare hanya abu na uku ga kafircinsu da Allah da manzan Allah tauye mudu fashi da makami kafirci da Allah tabaraka wa ta'ala yazo yana musu wa'azi ku ji tsoron Allah ku daina aikata waɗannan munanan ayyuka suka ƙaryata shi dattijon bawan Allah annabi Shu'aib dattijon fa ahlakahumullahu bi rafsatin azimatin Allah ya halakar da su da tsawa mai girma da girgiza Allah ya girgize ƙasar su baki ɗaya tsawar da Allah ya wa mutane tsawa kasan dai tsawa ko mala'iku suka daka musu tsawa idan suka yi tsawon na mala'iku sai ya fasa ƙirjin ya fidda zuciya ta fada ta faɗi ƙasa tsawar da Allah ya musu wannan tsawa ce wadda take cire zuciya daga ƙirji fat ƙirjin ya fashe zuciya ta faɗi ƙasa to in zuciya ta faɗi ƙasa akwai maganar rai babu haka Allah ya musu sannan Allah ya jarrabe su da azabu yau mai zulla azaba ne suka hango ta kamar inuwa hadiri ne suka gano suka ce hada aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bi rihum fiha azabun alim hadiri suka gani suna murna za a yi ruwa za a yi ruwa ashe ba ba ruwa bane azaba ce a cikin hadirin Allah yakan iya koro hadiri a ido ka ganshi baki kirin kaman hadiri ne ashe bala'i ne yake ciki ashe ashe ashe azaba ne wuta haka suka gani Allah Ubangiji ya jarrabe su aka ta musu azaba ruwan azaba rayukansu suka ta fita innahu kana azabu yawmin azim inji Allah yace azaba ce mai girman gaske mun yi kissar su kun manta ne watakila a cikin suratul araf da suratul hud da kuma suratul shu'ara yaya kai ba alarama ne kai ai ni aiki na وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين haka dai sabon yake irin abubuwan da muka faɗa ne duka Allah ya bada labari ya musu gargadi shi annabi shu'aibu ya ja musu kunne yace kar ku yaɗa barna ku daina tauye mudu ku daina fasadi ku daina barna a bayan ƙasa shi kam Allah shaida ne ya sauke nauyi ya musu wazi me ya faru ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم haka وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين wani laifin da suke sai su datse hanya duk wani wanda ya imani da annabi shuaib ya yi imani da Allah sai a rinka wulakanta shi a todarsa shi a hana shi tafiya a hana shi zuwa a hana shi zuwa wajen annabi shuaib da mu wata sudduna an sabili suna hana mutane bin hanyar Allah bayan wancan barnar Allah duka ya tsoratar da su yace kar ku aikata irin wannan mummunan aiki ku duba ƙarshen mutane waɗanda suke masu yada barna Allah ya ambace su da mufsidin na وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم
haka dai
وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا haka وهو خير الحاكمين haka suka rabu wasu suka yi imani da shi wasu ba su yi imani da shi ba kuma cikin suratu hud ka dada nemowa wani wurin da Allah ya magana a kansu wasu suka yi imani da shi wa ta'ifatul lam yu'minu wasu kuma ba su yadda da shi ba dama haka tallan da'awar take wani ya yadda wani ya iya yadda wanda ya yadda yana da rabo da aljanna da rahamar ubangiji wanda ya kafurce kuma yana cikin azaba da bala'i da bakin ciki Allah ya kare mu ba su yadda da shi ba za mu ji me ya faru Koma can mai Allah ce وإلى مدين أخاهم شعيبا kuma du قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره haka dai zance ne.
ولا تنقصوا المكيال
to kaga والميزان nan yayi magana ya faɗa karara ku daina tauye abun awo ku daina yi saboda ɗabi'a su ne tauye mudu al'umma annabi Muhammadu ya masoya Allah ya masoya manzon Allah ya musulmin kumo ya musulmin gombe ya masu shago ya masu arkomi ya masu auna gero ya masu auna dawa ya masu auna masara da alkama da ibro ku ji tsoron Allah ku daina tauye mudu ku yi aiki da kwanon da gwamnati ta bayar ta aminta da shi ku daina auna wa talakawa da kwanukanku na zalunci da shi kuka yadda da shi ku ku kula kada mutum ya je ya sai wa kansa bala'i da masifa ya shiga layin mutanen annabi shu'aibu ranar tashi alƙiyama cikin masu tauye mudu da ma'auni ina masu matse buhu masu rage buhu su mai da shi ustazu mai gajeren wando ku ji tsoron Allah wani buhun za a gan shi dogo wani kuma sai gan shi ɗan duɓurɓur alu suna wal jama'a ku ji tsoron Allah ina masu haɗa mummuna da kyakkyawa wancan waken soyin na unguwa kaza ko na gari kaza ya yi kyau wannan bai yi ba ta sani idan an zo ɗiba za a duba giredin wake a saye shi da kuɗi mai tsada wanda yake mai ƙaramin daraja kuɗi mai arha sai ka zo ka cakuɗa kyakkyawan da mummuna idan an zura sai a ga da mai kyau da mara kyau ne duk a haɗe a ciki wani lokacin sai a sa mara kyan a ciki don ya ɓata ya tafi ina masu cakuɗa riɗi na garin kaza da na garin kaza riɗi an sani na garin kaza ya fi kyau na garin kaza ya fi kyau sai a ɗauko mara kyau da mai kyau sai a gauraya ina masu ɗauko masara su haɗa ta su cakuɗa ta da mai kyau da mara kyau da ƙanana da manya duka wai kuɗi ake nema wai wannan duniyar ce ake so a yi wa kwalliya da ado a hau mota a gina gida a auri jar mata shi kenan dai ƙarshen duniyar kenan gaba ɗaya an tara kuɗi ba kwanciyar hankali hawan jini ya danne ka baƙin ciki ya dame ka ba ka iya bacci sai ka sha ƙwaya kamar ɗan ƙwaya ga kudin kana da shi amma baka da kwanciyar hankali tauye mudu yana nan dewa hatta masu sai da dabbobi suna tauye mudu a dura wa dabba wani abu don ta nuna cewa a cike take a ƙoshe take a shirye take ita alhali ƙarya take yi. wanda ya kawo ta ma makareci ne bai da kyau duka wai kuɗi ake nema mu je malam إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط
ni dai ina ganin ku da alkhairi kuma amma ina jiye muku tsoron azaba ta wata rana mai kewayewa wanda wallahi azabar kiyama ba za ta bar kowa ba ba wanda za ta bari ba wani mai barna da za a kyale shi sai an bi ta kan kowa mu je ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط cika abin awo da adalci ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض ku مفسدين daina tauye wa mutane ku daina yaduwa kuna yada barna a bayan ƙasa tauye mudu yada barna ne ni fa ba ina karanta maka kissar mutanen annabi shu'aibu ba da kai nake yanzu wannan labarin su ya wuce qur'ani ne yake karanta mana an halakar da su saboda zunubin da suke aikatawa kaifa ina karanta maka ne dan ka gyara gobe ka gyara shagonka gobe ka gyara kwananka umu fa umu mutum zai kulla fa umu mutum zai kulla wai sai ga yayi furfur ya kula leda fu ya sa iska sai zuba umu umu sai ya zuba iska a ciki suga suga suga ba za a auna shi a haka ba ai shi yasa amfani da scaling nan wallahi zai rage mana duk wata tsiya ina son suga na naira dubu ɗaya ɗora min a skeli kwanon ka watakila gajeren kwano ne ka san akwai gajeren kwanuka haka za a ba ana ta kwankwale shi kwankwankwan ka ga bakin kwano an naɗe shi ina irin yadda ake ake naɗe hular sanyi din nan ka san ana naɗe hular sanyi to wallahi akwai waɗanda suke naɗe kwanukan su kamar hular sanyi sun nan naɗe shi haka wai shi mai wayo wai yana neman kuɗi ha'ini ha'inci masu kamfanin shinkafa suka gaya mini cewa malam kai wa'azi su kansu wa mutanen ƙauye an ce a daina tauye mudu an ce a rinka siya da daraja da yake da sikeli ake auna shinkafa a kamfani idan an zo shika shinkafa sai a zuba mata duwatsu a cikinta a zuba mata kuntu da duwatsu a cikinta kaga yanzu wanda ya kawo shi tirela biyar tirela goma tirela goma tirela ashirin yaushe za a yi ta budewa a tabbatar a gada tsakuwa ko ba tsakuwa da haka idan aka zo aka auna ta sai ta ba da nauyi sai a ce shinkafarka ta yi daraja sai a haɗa maka miliyoyin kuɗi a baka to shi kuma mai kamfanin shinkafa sai ya zo zai fidda ita ya tsefe ta ya sussuke ta ya cire ɓawonta tsakuwar da zai rinka cirewa ta isa duk tsakuwar da ka gani a cikin shinkafa wallahi ba daga wai kamfanin shinkafan ba ne daga gonar da aka yi shinkafan ne aka haɗa zakuwar aka raka ta ta tafi wataƙila kuma kamfanin da zai zo ya sarrafa shinkafan shi kuma yana da rauni ba yi da injin da yake cire tsakuwa wataƙila shi ma ɗin ya ɗan haɗa da ɗaya tsakuwar duk inda kaga shinkafa da baƙa-baƙa a ciki kaga farar shinkafa da baƙa-baƙa a ciki asali mai gonar shinkafan ne shi ma da ya zo shi ya sheƙe ta akwai mara kyau a ciki duk sai ya ce duk haɗa da kuntunta da mara kyau haka aka je sai aka markaɗe ta a injin duk aka fitar da ita da baka da kaza da sauransu mutum ya je ya zuba duwatsu a cikin buhun shinkafa don sikeli ya nauyi ko ya samu kuɗi tauye mudu ne da waɗanda kuma suke zuwa su zuba mata ruwa ka san shinkafa buntu shinkafa wanda ba a sussuke ta ba in aka sa mata ruwa tana ƙara nauyi ne sai ya tabbatar za a sayar da ita za a kai ta kamfani kurin sai ya je tsutsun da mabuhunan a cikin ruwa sai ya ɗage su a zo a zuba su kafin a je garin sun ɗan sha iska amma tsakiyanta a jike yake ka je auna shinkafa sai ka ga sikelin ya ba da nauyi saboda ta sha ruwa ta kumbura duka ba waɗannan mutanenmu ne duka mutanenmu ne masu wannan duk wani fa 'yan ƙasar tinubu ne ko ba ka bane ba ‘yan ƙasarsa ne mana, wallahi ‘yan ƙasarsa ne, ‘ya'yansa ne da ‘yan ƙasarsa, a zuba wa shinkafa ruwa don ta nauyi, masara fa sai mutum ya haɗa da totuwar masara, da dattin masara, kawai sai ya ƙi sheƙe ta, sai ya zo sai da ita, kana ganin buhu him, sai ka je kai ta warewa kana cire totuwa kana jefarwa, duk wani ɗan arkomi ku gaya masa. zai gaya muku akwai masara mai kyau da ta sheku da wanda ba ta da kyau duka wannan wai muna neman kuɗi to yaya za a yi mai albarka ba fulatana da ta ɗauko nono za ta sai da nono wai ta iya ha'inci a farin nono ta je ta sayo kuka ko ta kaɗi kuka ta kaɗa farar kuka ta zuba a cikin nono ba fulatana mai sai da man shanu ta iya sayan ayaba ta kwaba ayaba ta hada shi da man shanu wai saboda man shanu yayi kama da ayaba a tuke shi gaba ɗaya a shafa masa kindilmo a sama a ɗauka a sayar maka ba fulata da ita ma wai kuɗi take nema to ya za a yi mu zauna lafiya ya za a yi hankalinmu ya kwanta yadi ne za ka jefa gurin mai sai da yadi ka sai bandit ɗin yadi a jikin yadin an rubuta maka yadi talatin wallahi idan ka zo ka kawo tela za a yi wa 'ya'yanka ɗinkin sallah sai ka ga yadi 25 ko ka siya a makaranta za a yi wa yara ɗinkin makaranta sai ka ga yadi 25 26 alaran ma haka ne ko ba ka bane haka ne ko ba ka bane to gashi alaran ma yace wando mai yadi 50 yadi mai yadi 50 sun mai da shi 42 a bakin alaran ma aka ji ba a baki na ba a to ai to ai ka gani ma kai yazo kai yazo ya loda ni ko ba ka bane ba yawa abinda na san na faɗa na faɗa wanda kuma shi ya faɗa ne duniya ta ji shi ya faɗa ba ni na faɗa ba kada yazo ya hada rikici da da yan yadi mu je
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين haka dai وما أنا عليكم بحفيظ na'am قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا haka أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا na'am أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد
sai suka maida masa martani wai kai shaibu wannan salloli naka sallolin nan da kake ibadan nan da kake su ne suke sa ka ka hana mu mu rinka aikata abin da muka tarar da iyayenmu suna aikatawa ba za mu daina ba kawai sai suka kama mai izgili wai sakamakon da za su gaya mai shine su gaya mai bakar magana me yace قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا Allah وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه na'am إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت gyara yake so وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
daga ƙarshe ya ce la'uwar uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ni fa ba ina so in ce ku aikata wani abu ni kuma in saba abin da nake umartan ku na- ba da shi bane ni fa abin da nake so gyara ne ni mai wa'azi ne ku daina tauye mudu ku daina fashi da makami ku daina ta'adi ku daina barna in uridu illa al-islam mastata' gyara nake nufi iya daidai gurgudu abin da zan iya yi in ji annabin Allah to wannan shine sifar mai wa'azi na ƙwarai kada mai wa'azi ya zo yana cewa mutane ku yi kaza ku yi kaza shi kuma ya kewaya yana aikata saɓanin abin da yake cewa a yi kada mai wa'azi ya ce a bari a bari a bari a je a tarar da shi shi kuma yana aikata abin da ya ce kar a yi ɗin kuma shi mai wa'azi kullum burinsa ya samar da sulhu da gyara in uridu illal islaha mastata'tu iya daidai gwargwado iya yanda zan iya yi kenan kowane mai wa'azi mai karantarwa yana yin abu ne iya abin da zai iya yi abin da ya fi ƙarfinsa ya bar wa Allah ya ce wa ma taufiƙin illa billah alaihi tawakkaltu gare shi na dogara sannan gare shi zan koma ƙarshe
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح kaji وما قوم لوط منكم ببعيد
kada ba ku zo ku saba mini ina jiya muku tsoron jayayya da ni da za ku yi ku da saba mini yanzu ya sa bala'in da ya samu da azabar da ta samu qauma nuhin au qauma hudin au qauma salih mutanen hudu mutanen nuhu mutanen salihu wa ma qawlu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lutu ga sunan kusa kusa da ku ba a nesa suke ba ba jiya muka gama ba yanzu muka gama kisa annabi lutu ba yace ku tuna abin da Allah ya yi wa mutanen annabi lutu ina jin tsoron fa kada bala'in da ya samu waɗannan mutane ya zo ya same ku kun ga sun saba wa annabawansu ni ma kuma ku zo ku saba min bala'i ya zo ya same ku me suka ce واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه Shu'aibu ya ce ku nemi gafara Ubangiji ku tuba zuwa gare shi إن ربي رحيم ودود mu je mu je mu je قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ya Shu'aibu mu ba ba ma gane abin da kake faɗa ka duba rini malam dubo wulakanci ya gama wa'azin suka ce ya Shu'aibu mu fa abin da kake faɗa ba ma ganewa muke yi ba kaga iya wulakanci kenan ya gama wa'azin ai ba mu fahimci me kake faɗa ba ba mu gane bayanin ka kuma mu muna ganin kai mai rauni ne a cikin mu kai ka isa kai kana da ƙarfi kai kana da wani ikon da zaka zo ka hana mu ya Shu'aibu falaka ji makarnata ko mu je ولولا رهطك لرجمناك da ba dan danginka a garin nan ba da sai mun jajjefe ka ya shu'aibu na'am وما أنت علينا بعزيز ba ba- ba ka buƙar mu ba kai ba wai wani bane a garin mu na'am قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا na'am إن ربي بما تعملون محيط yanzu dangina ya ce fi muku akan Allah dangina tsoron dangina da kuka ce wai ba za da ba dan dangina ba da kun jefe ni yanzu dangina shine yafi muku azzu alaikum min Allah sama da Allah to kaga wannan yake nuna cewa ashe mai wa'azi wani lokacin ana ɗaga masa kafa a gari saboda dangi da ƴan uwa da yake da shi kun fahimci wannan abu na biyu abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum